Bayar da ilimi kyauta ga kowane yaro har zuwa shekaru sha shida a duniya na daga cikin alkawalan da shugaban ƙasar Nishar Isu Muhammadu ya ɗauka a yayin yakin neman zaɓe. Domin a cewarsa fannin ilimi musamman ga 'ya'ya mata wata muhimmiyar hanya ce ta samar da ci gaban al'umma. Sai dai shugaban ƙungiyar kare hakkin yara ta EPAD Musa Sidiku na cewa wannan yunkuri na fuskantar tafiyar hawainiya. Yau duniya ta canza ba a ci gaba in ba a daidaita hakkin mata da hakkin maza yau sanin kowa ne kankana 'yan mata a niger suna cikin ga matsala ta samun ilimi ilimi ingantacce yau in mun ɗauka yara masu zuwa kwaleji yawancinsu in sun hito da kauyukansu suna da matsaloli na samun inda za su sabka kamar masauki yawancinsu kuma suna da matsala na samu ma isasshen abinci waɗansu kuma yawancin wurare in cewa inda kuloji ɗin ake yin shi da inda su suke da zama akwai nisa kuma akwai talaucin 'ya'yan nasu to wannan yana kawo illa ga samun ilimi ga diya mata Wata matsalar da ke cin yawa irin waɗannan ƙungiyoyi tuwa a ƙwarya shine batun aurar da 'yan matan da shekarunsu ba su kai na aure ba. Yara ana ba da su armi tun shekarunsu ba su kai ba, sha biyu, sha uku, sha hudu. Kaga yarinya tana cikin neman ilimi an kawo mai tangarda na cewa a ba da shi armi. To abin da mun ka sani, arme da karatu a sakandare ko a lise abu ne da wuya mutum ka iya hada su. Kamar an je aji kamar ta university da babban jami'a wannan akwai dama amma illa ana kaman aji na secondary ko na lise da wuya a ce kana cikin gidan armi kana karatu yara inda duk suke ya kamata a ba su sa'a su nemi ilimi su ma su zamanto sun kawo masu cikin gina kasar Nijar. Haka ita ma kungiyar Wilford a nata bangare na ci gaba da gargadi akan wannan al'amari da ke bukatar samun haɗin kan iyaye da ma matasan da kansu. Arme na da lokaci, har lokacin arme ya yi kuma su gane da ya kamata yarinya ya mace a barta ta ta yi karatu, omuwas ta yi karatu. kada a yi mata gaugawayen yan arme fasken an yana da illa da yawa. Bayanai na nunin fiye da rabin al'ummar Nijar mata ne. yayin da aka gano cewa kusan kashi saba'in daga cikin ɗari na jama'ar wannan ƙasa duk matasa ne lamarin da ke nuna jinsin mata ne mafi fama da matsalar rashin samun ilimi kuma a baya bayan nan shugaban ƙasar nijar da ke jawabi a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar sha takwas ga watan disamba ya ce mazauna karkara ne suka fi fama da talauci a ƙasar karewa da karaf a karkarar ma mata ne ke kan gaba wajen ɗanɗana raɗaɗin wannan jaza'i sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.